dukkan yabo ya tabbata ga Allah, ina godiya gare shi, muna neman taimakonsa da gafararsa, muna neman tsari da Allah daga dukkan sharrukan kawunanmu da munanan ayyukanmu, Allah shi ne yake shiryar da wanda ya so, wanda ya shiryar ba wanda ya sai batar da shi, ina shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah, shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya. a uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da sahabbansa da wanda suka biyo bayansa da kyautatawa har zuwa tashin kiyama Allah ya saka mu a cikinsu ya ’yan uwana musulmi ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa ku yi gaugawa zuwa ga neman gafarar Ubangijinku da neman yardarsa har wa yau ku karɓa kiran mai kira wanda zai kira ku zuwa ga gidan karamci, gidan nan na aljanna wannan rayuwa mai gaugawa tafiya ce a lokatanta da sa'o'inta, dandanan take tafiya ta ƙare, kana nan ka kwana ka tashi, kwatsam sai ka ji mutuwa ta zo, ’ya'yan uwa musulmi, zancen mu a yau da labarin mu labari ne na wata ni'ima tabbatacciya wanda ake mata lakabi da cewa sil'atullahil ghaliya hajar ubangiji mai tsada wanda duk ya samu ya saya Allah ya sayar masa bisa abin da ya na imani to lallai wannan ya kubuta Allah ya bamu wannan ni'ima bayani akan ni'imar aljanna da imani tabbatacce dangane da masaukin nan na karamci masaukin mai gafara masaukin mai rahama wanda Allah ya yi muminai ita ce gidan aljanna labari ne wanda yake kwaran yadda duk wani baƙin ciki da damuwa labari ne wanda yake raya zukata labari ne wanda yake ainihin wato ainihin rawuka wanda duk suke miƙaƙu sukan yi sha'awa su yi kwaɗayi su ga sun sami wannan ni'ima ɗin ya uwa mu gaugawa zuwa ga neman kusanta zuwa ga Ubangijinmu, Ubangijin aljanna Ubangijinmu mu zance da labari akan aljanna, wannan ni'ima da neman yardar Allah, abokin zama baya gajiya da wannan labarin, har wa yau ba a ƙosawa da jinsa bayani akan ni'imar aljanna. Allah mabuwayi ya ɗaukaka wanda ya samar da gidan nan na firdausi, gidan da babu gida kamar shi, wato ainihin Allah maɗaukaki, wanda shi ne ya sanya wannan gida. wanda yake nemansa yake kwaɗayinsa yake nufinsa ya dace Allah ya sa mu dace mu same shi gida ne na aljanna wanda ainihin rawuka suke samun abin da suke fata su samu wato gurin din rai burin ran mai rai shine ya sami aljanna torar da dubbawa ya sami wannan wannan rai ta cimma abin da take so Allah ya sa rawukan musu sami gidan aljanna Allah ya sa mu sami wannan aljanna ita aljanna wasu ɗakuna ne da Allah ya gina, wasu gidaje ne wanda aka gina su, <clears throat> sannan kuma sun daɗaɗa ga wanda aka sa su a cikin wannan gidajen, wato wanda aka sa wannan gidajen waɗannan bayi sun ji daɗi, masaukai ne da mazaunai ne wanda suke na dindindin, Allah mabuwa ya tsarkaka wanda ainihin shi ya daidaita ginin su. shi ya samar da ginin ya daidaita su baka cewa can bai yi ba ya kamata can a rushe bayan shekaru a gyara ko an gano wani gidan da ya fi na aljanna babu a can gidan aljanna gida ne da mai rahama wato ya gina su da hannunsa subhanahu wa ta'ala sannan ya sanya su su zama matabbata ga masu gidan wasu su zama keɓantattu ga masu wannan gida ba kwa musharaka da wanda baka so ba irin gidan duniya ba za ka zauna da wanda ke cutar da kai wanda ke maka kulle-kulle wannan gidan na duniya kana tarayya da maƙiyanka munafuki da kafiri amma gidan aljanna gida ne da Allah ya keɓe shi ga wanda ya yadda da su ya masu rahamarsa su ne bayansa mumine na gari Allah ya sa mu ciki gida ne wato na rabauta gida ne mai girma gida ne na mulki mai isa ba gida na mulki irin na duniya ba wanda kake tsoro mulkin zai wuce ko kai za ka ƙare ko cenuwar za ta ƙare ko za ka samu ko ba za ka samu ba can gida ne na mulki mulki mai girma gida ne na ni'ima ni'ima tabbatacciya shi yasa Allah ya ce duk wanda aka nesantar da shi daga wuta sannan aka shigar da shi aljanna haƙiƙa ya rabauta ya ’yan uwa Allah yake cewa babu wata rayuwa fa wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur wannan rayuwar duniya ba komai ba ce face ruɗu domin wannan rayuwar ko da za ka ji daɗinta kullum damuwarka na daɗin kai ya kuce mulkin ko, ko rayuwa ta ƙuruciya ko ta samu duk wannan shi kaɗai ya ishe ka kace gidan duniya wani daɗi ne da ke gaure da bakin ciki banda gidan aljanna ‘ya'yan uwana musulmi wannan zance da muke da wannan labari da muke bayarwa na aljanna tunatarwa ne ga masu tunawa da ayoyin Ubangiji da labarin da manzo sallallahu Alaihi wasallam ya bayar a cikin ingantattun hadisansa akan bayanin abin da Allah ya tanadan ma wato ainihin bayansa masu taƙawa na aljannai da ƙoramai da mazaunai masu girma na tabbata na yau da kullum, ‘ya'yan uwa musulmi, wannan ainihin aljanna da muke bayani a kanta za a tayar da masu taƙawa zuwa ga Ubangijinsu mai rahama, za a tashe su jama'a jama'a, sannan a kora su zuwa gidan aljanna wato ainihin ƙungiya ƙungiya, sannan su sami abin da Ubangijinsu ya masu alkawari na gaskiya, tabbas su same shi babu canji, babu wato ƙwange, babu labarin da ba haka yake ba, duk abin da Allah ya ba da labari cikin Alƙur'ani. manzansa ya bayar na falala arjanna da daɗinta da ni'imar da aka shimfiɗa in suka shiga da kansu za su ce, Mu mun sami abin da Ubangijin mai mana alkawari, alkawarin Allah gaskiya ne baya tashi, in sun shiga sai a kiraye su, a ce Allah ya ce, Ya ibadi, la khawfun alaikumul wala antum tahzanun, ya ku bayina. daga yau fa babu sauran tsoro a gare ku tsoro irin na nan duniya tsoro na kucewar wata ni'ima a can babu sauran wannan sannan kuma babu baƙin ciki wani abu da yake za ku ce ya kuce maku babu shi Allah ya ce wannan zai samu ne ga waɗannan da suka yi imani zina amanu bi ayatina wa kanu muslimin ana gaya mana sifofin wanda bayanin wato masu shiga aljanna yadda nan muke bayanin ni'imomin yana buƙatar huɗuba mai zaman kanta amma dai an gaya mana sifofin suwaye su ne wanda suka yi imani da ayoyinmu in ji Allah kuma suka kasance suna masu miƙa wuya ba su yi ma musulunci ya canke abin da ya daɗi a yi abin da bai daɗi ba a ajin shi waje ɗaya Allah ya ce ku shiga aljanna ku da matekunku a wata fassarar ibn kasir ya ce ku da tsararrakinku wato ainihin sa'o'inku amma fassara kamar yadda mai azwa'ul bayan shankidi yake cewa mafi ingancin fassara ku shiga da ku da matanku domin ni'ima ta fi daɗi ka shiga da kai da matanka ga na aljanna ga kuma na duniya da aka zauna lafiya aka bauta ma Allah tare aka shiga aljanna tare Allah ya ce ku shiga kuna ababen girmamawa ya'yan uwa musulmi, mu sani lallai farkon waɗanda za su shiga aljanna za su shiga ne da haske kamar hasken farin wata, sannan waɗanda za su biyo bayansu mafi tsananin wato ainihin za su shiga kamar haske na taurari masu tsananin haske, wato sannan za a shigar da su a bisa halittar wani mutum ƙwaya ɗaya shine annabi Adam alaihi salam, babu saɓani tsakaninsu. a ce wancan zankalele a yi mashi wasa da ba'a da tsawon shi yawa wancan kuma gajere shi ma a gaya mai abin da bai so ‘yan aljanna dukkansu bai ɗaya saboda jin daɗi ne na bai ɗaya jin daɗi ne na wato na dindindin za su shiga dukkansu da surar halitta irin ta annabi adam zukatansu a bisa zuciya ta mutum guda ɗaya ma'ana zuciya wacce take sayau ba ƙwallin juna kenan za su shiga sannan suna yin tasbihi ga Allah safe da maraice sannan da'awarsu a wannan cikin aljanna kullum shine subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam alki ya tabbata gare ka ya ya ubangijinmu ya abin wanda muka bauta ma yanzu abin da yake tsarkake ka da girmama ka sannan su da ainihin gaisuwarsu shine aminci aminci Allah ya ce wa akhiru da awahum an alhamdulillahi rabbil alamin sannan in sun shiga aljannan nan ko za su shiga mai kira sai ya kira mai shela ya shela ya wato ainihin ya ce wannan ni'ima ta ku ce ta dindindin Allahu akbar ya ’yan uwa musulmi wallahi ba damuwa ga mai ni'ima kullum tunanin ko za ta gushe ko za ta ragu ko za ta koma ko zai zama babu ni'imar lafiya ni'imar dukiya ni'imar kuɗi, ni'imar mulki, duk waɗannan ni'imomi mai su ina tare da tsoron ko za su kuce, amma ita aljanna ni'imarta sai a sa mai shele shele cikin mala'iku ya ce ku shiga cikin wannan na'ima sarmadan, din sannan za ku rayu a ciki ba za ku mutu ba har abada, sannan kuma wato ainihin za ku zauna lafiya lau ba za ku taɓa rashin lafiya ba. sannan za ku zauna cikin ƙuruciya tsufa ba zai taɓa samun ku ba sannan za ku riƙa samun ni'ima wato ainihin ta kullum ta dindindin ba za a jarabce ku da wani fitina ko musiba ba ko wata damuwa irin ta nan duniya sannan Allah subhanahu ta'ala ya sai ma mala'ikun nan su ce masu sannan wato za a saukan maku da yarda ta Ubangijinku Allah ba zai taɓa fushi da ku ba Allah ya yarda da ku shi kinan ni'ima ta gama cika Allahu akbar Allah ka saka mu cikin wannan ni'ima mu yi ta ƙoƙari mu yi kwaɗayi mu zabura wajen neman aljanna ‘yan uwa idan duniyan nan ana ta gwagwarmaya wajen nemanta wacce za ta gushe ko kai ka gushe ka batta to ina ga wannan ni'ima ta dindindin aljanna ‘yan uwa aljanna ce ta dindindin wacce ake masu shigarta in sun shiga sun shiga kenan sannan ɗakunanta ko kuma mu ce yadda aka tsara gidajenta an gina su ne da wasu duwatsu masu kyau wanda ginin wato kamar ka ce ƙarau ko gilas daga ciki mai na ciki yana ganin na waje hakanan daga wajensu ana iya ganin ciki duk wannan ana wasafa maka yadda gidan aljanna yake yan uwa don za ka ce ka je dubai ka je america ka je faransa ka gano gidaje ka gano hotel ga yadda yake wallahi duk yadda ka gan shi ba irin na aljanna ba ne a cikin aljanna ni'ima ce da jin daɗi wanda ba idan da ya taɓa ganin irin wannan ni'ima ɗin ba kunne da ya taɓa jin irin wannan ni'imar kai babu zuciya da ta iya hararo zuciyar ɗan adam ta hararo yadda ni'imar take wallahi duk wani abu da za ka fita ka gano a duniya ta yau na gine-gine da ƙere-ƙere na shimfiɗa wannan duniya da jin daɗinta ba irin na aljanna ba ne, wato ainihin in kana so karanta faɗin Allah maɗaukaki wanda ya zo cikin suratu sajada Allah ke cewa wato ainihin fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin rai ta san ko rawuka na ɗan adam na musulmai ba su san abin da Allah ya ɓoye masu na sanyin ido ba sanyin ido duk abin da zaka gani ka ji daɗi shi yake ce mu sanyin ido ya wato iyalanka da za haɗa ku gidan aljanna sannan kuma kai kanka ka kalli kanka sannan inda kake gidan da kake komai ka gani idan ka ji daɗi shi yake ce ma sanyin ido to ɗan adam bai san abin da aka tanadan masa aka ɓoye masa na sanyin ido ba ma'ana aljanna ɓoye take Allah ya ce sakamako ne bima kanu ya'malun saboda abin da su kasance suna aikatawa a nan duniya ya ’yan uwa abin da ke gabanmu shine aiki shine faɗi shigogwar maya wajen bin Allah da bin manzansa da bin dokokin Allah da riƙe musulunci da makalkale shi da kula da menene imani menene fasikanci menene tauhidi menene shirka mecece sunna menene bid'a duk wannan mu tantance su abin da muka san daidai mu riƙe ko da kai kaɗai ne a unguwa ko a gari ko a kasuwa ka riƙe wannan saboda bayanin nan da ake ka shiga ciki Allah ya shigar da mu ya ’yan uwa wata Allah cewa ya cikinta akwai abin da duk rai take so wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taluzzul a'yun a cikin abin da rai take sha'awa take so yau ka dubi sha'awar sha'awarin namu a wannan duniyar kai sha'awar abuwa lallai ka same shi ba ko kai sha'awa amma abin da Allah ya haramta maka can kuwa abin da rai take so shine ido ta ji daɗi Allah ya ce wa antum fiha khaliduna ku masu dawwama ne a cikinta ma'ana ita aljanna kenan a wata Allah ya wasafa aljanna ya ce a cikinta akwai ƙoramai wato ƙoramai ne ba wanda ruwan da ke cikinsu yake canzawa ba yau tankin gidanka da ya wasu watanni ko shekaru sai an wanke filta ɗin ta yi datti wane na wane ne har duk abin da muke da shi a nan an ɗau lokaci canzawa yake banda na gidan aljanna ƙoramai ne daban-daban da na ainihin ruwa da na ainihin wato ainihin da na ruwa da na nono sannan da na giya sannan da na zuma dukkan su tatattu ba su buƙatar wata tacewa ta daban ba su buƙatar filta ɗinka Allah ya ce da dukkan kayan marmari wanda suke hake bukata sannan da gafara ta musamman daga ubangijinsu Allahu akbar Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ni'imta mu da aljanna wannan ni'ima a nan ake neman ta ba sai ajali ya zo ba yanzu sauran abin da ya rage mana na numfashi da sauran motsi da tashi faɗi a nan ne za mu nemi wannan aljannar Allah ka ba mu a cikin aljanna akwai wato ainihin wuraren shakatawa masu haɗuwa a wurin masu ƙaunar juna ne ba wurin shakata irin na duniya ba in an haɗu wani ya kunna taba ya ɓata ma wani rai wani ya magana banza a can wurare ne din na shaƙatawa. da lambuna wanda na suke na hutawa masu ƙaunar juna da son juna su suke haɗuwa sannan akwai tanti da akan yi na lu'ulu'un ba irin na nan duniya ba a bakin ƙoramai inda za a je a shakata wanda muke gani na nan na duniya yanzu wanda kafirai kan yi za ka ga gasu nan an yi amma wurin iskanci ake yi to a can gasu nan gefen koramai wanda duk zai gani idan su za ta ji daɗi kuma masu shakatawar suna ƙaunan junansu ba irin na nan duniya ba sannan aljanna wato rufinta na sama al'arshin Ubangiji ce, sannan kuma shimfiɗa ƙasarta da miski ne da za'afaran wato ƙasar ƙanshi take kenan ba irin ƙasar duniya ba sannan bayan nan wato tsakoyin gidan aljanna tsakoyi ne na lu'ulu'u da yaƙut da wainihin da zuwatsu daban-daban duka waɗannan duwatsu ne na ado masu kyau to irin su ne tsakoyin gidan aljanna sannan zinari da azurfa da su aka gina ɗakunan gidan aljanna ‘yan uwa labari duka duk da za a yi maka sai dai a wasafa in ka koma cikin alkur'ani Allah ya ce mana gurafun min fawqiha gurafun mamniyatun tajri min al anhar ka je ka gano gini a ce maka hawa hamsin kila an kai yanzu a yi ɗari iya ganin ka in ka abin nan to na gidan aljanna haka suke hawa bisa hawa gurafun mamniya ɗaki kan ɗaki sannan kuma ga ƙasa ruwa yana gudana wanda yake shi ma abin sha'awa ne maɗaukakan aljanna gidaje ne na ɗaukaka na daraja da mukamai da wandin da ido za ta gani ta ji daɗi sannan ginin ta wato gini ne da yake walai-walai an sa abubuwa anwarun ta tala'ala fitilu suna walƙawa duk wanda kake gani na nan duniya ana ƙoƙari a kamanta irin na aljanna ne amma na can su ne tabbatattu domin fitilun duniya suna yi suna mutuwa sannan suna lalacewa sannan aka ce shimfiɗinsu na sundusin ne sannan na ainihin wato istabrak duk shimfiɗin gidan aljanna shimfiɗu ne da aka yi su da abin da ido take so ta gani sannan ga kayan marmari wanda ba su yankewa ko yaushe ga sunan kayan marmari irin na duniya lokacin za a ce karas ya ƙare ba kakashi ba ce a'a yanzu ba kakar kaza ba ne ba can babu wannan ko yaushe dindindin suna nan ya ’yan uwa da shimfiɗu daban-daban da gadaje iri-iri na kashin gida na shakatawa na bacci iri daban-daban inuwar gidan aljanna ba irin ta nan bace in rana ta karkata ta tafi in ta koma wani wajen ba ta inda kake santa sannan ga ainihin wato tsuntsaye a ciki suna yawo kana kallo kana jin daɗi ga kayan marmari iri-iri ya ’yan uwa wanda sai ka zaɓa ga nama irin na tsuntsaye wanda rai take so ya ’yan uwa musulmi bayanin aljanna yana da faɗi yana da yawa ya ’yan uwa mu sani a cikinta akwai mata masu tsarki malamai suka bambanta suka ce jiki ni'imar da zai samu zai samu ta hanyar wato duk abin da ke cikin aljanna wanda ke gina jiki ne yana samun damshi yana samun wato ƙara kyautatuwa jikin ta hanyar ruwa da kake gani na ƙoramai da kayan marmari da bishiyoyi sannan da ni'ima da rai ke so kamar mata kenan masu tsarki ba irin na duniya ba masu al'ada sannan da ni'ima da ta shafi zuciya abin da za ka gani ka ji daɗi shine dawwaman ni'ima ɗin ita zuciya abin da take so in tana cikin ni'ima ni'ima ta dawwama yanzu ka dubi masu mulki na da aka ce tenuwa ta ƙare mai mai tenuwa baya so to a cikin aljanna babu irin wannan kullum rai tana cikin jin daɗi domin abin da take gani mai dawama ne ba mai kashi ba mai kariya ba ne kai rayuwa ta gidan aljanna rayuwa ce ta ni'ima ta dindindin wannan kaɗai ya ishe ka kai gwagwarmaya mu tashi mu nemi aljanna wurin ubangijin mu tashi mu yi ta gwagwarmaya muna munafasa muna tserereniya wajen abin da ake a sami aljanna a cikinta akwai mata masu tsarki matan da suke masu kyawun fuskoki sannan sun tattara kyau na zahiri da na baƙi ne wasu matan zahiri da kyau amma zuciyar babu kyau sai an zo zaman ya gagara duk matan gidan aljanna da wanda za a baka a can da matan ka da ka samu ko shiga aljanna tare cikinsu da bai ɗinsu dukka mai kyau ne suna cikin wasu wato tenti wanda suke iyanan ba mai ganin su in ba kai ba sannan kyafta idan su da kallon su ba su kallon kowa sai kai ba mata irin na duniya ba da kuke tarayya da wasu ya ’yan uwa mu sani wannan ni'ima mai wasafawa ba zai iya wasafa su ba ido in ya gani ba zai iya wasafa wannan ni'imar ba hakanan ainihin matan gidan aljanna tsararrakin juna ne nonon su baya faduwa duk wata sifa da ake gani ta mace ta burge ta su tabbatacciya ce ba mai karewa ba ce ya ‘yan uwa musulmi wajibi mu tashi mu yi kwaɗayi mu zabura mu nemi aljanna in kuɗi Allah ya baka maza maza sarrafa su wajen neman aljanna idan mulki Allah ya baka yi amfani da mulkin wajen neman aljanna ka idan ilimi ya baka yi amfani ka amfani da ilimin wajen neman ka. idan lafiya ya baka yi amfani da lafiyar wajen neman aljanna lokaci na rayuwa da wannan numfashin duka mai ƙoƙari mai amfani da shi wajen neman ni'imar nan da muka ji labarin ta. wadda yau duk faɗi tashin da muke faɗi tashi muke akan neman mu sami ni'ima mu ji daɗi to wallahi ga daɗi can tabbatacce shi yasa magabata annabawan Allah da manzanni da sahabbai kullum gwagwarmai su wajen neman aljanna Allah ya sa mu koyi da su Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati Hassana, wa qina azaban nar allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة الإيمان وهببه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا جميعا من الراشدين برحمتك أرحم الراحمين اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا واصل أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحب وترضى اللهم ارزقهم ببطانة صالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله